daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alpha Radio da ke kuma si sannan muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu mu barkanmu da wannan lokaci a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana, goma na safe a nan Washington DC. Yau Lahadi bakwai ga watan Janairun shekarar 2018 ga kanin labaran duniya. Iran ta ce an kawo ƙarshen zanga-zangar da aka kwashe kwanaki ana yi a cikin ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana fata tattaunawar da za a yi tsakanin Koriya ta Arewa da ta Kudu ya zarta batun Olympic. ma'aikatan sufurin kasar china ta faɗa yau lahadi cewa wasu ma'aikatan jirgin mai da sauran mutane 32 ne suka bata a cikin ruwa sakamakon haɗarin da jirgin ya yi to al'ummomin da aka kai wa hari a wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar lau a jihar taraba karshen makon nan sun yi kiran neman ɗauki daga hukumomin jihar abin da muke neman gwamnatin jihar taraba ta mana shine ta tura jami'an tsaro sannan kuma su tabbata an yi bincike su gaya wa duniya sannan a jihar benue ma da ke fama da makamancin wannan rikici da ake dangantawa da manoma da makiyaya dubban 'yan gudun hijira ne suka bazama bayan wani sabon hari da ya sanadin mutuwar mutane sama da goma karamar hukumar da ake kira logo adadinsu sun yi wajen dubu goma sha shida yanzu nan suna warwatse a musamman wajen local government guda biyu za mu leƙa masarautar jiha oyo ku ji halin da ake ciki dangane da yunkurin da ake na ɗinke wata baraka tsakanin masarautar da fadar gwamnatin jihar sannan muna tafi da maimacin shirin duniya amurka masu suna sunana mahmud lalo tare da ladan ibrahim ayawa muke jagorantar wannan shiri yanzu ga cikakkun labaran duniya masu haro assalamu alaikum jami'an tsaro na musamman da ake cema revolutionary guard a turance na ƙasar iran su da sauran jami'an tsaro sun samu nasarar murkushe zanga-zangan da aka jima ana yi a cikin ƙasar wanda suka ce makiyan ƙasar ne na ƙasar waje suka haddasa shi a cikin wata sanarwa da gungun jami'an tsaro suka fitar sun ce sun yi nasara ne ta yunkurin haɗin gwiwa da jami'an tsaro daban-daban suka yi a ƙasar suka ce ba kowa ne ya haddasa wannan ba illa birtaniya amurka isra'ila da kuma gidan sarautar saudi arabia sai kuma haramtaccen kungiyar mujahidin yanzu haka dai majalisar zartarwar kasar ta iran tana gudanar da taro na musamman a yau lahadi domin duba zanga-zangan da aka fara tun ranar 28 ga watan jiya wanda ya ci gaba har kawo yanzu da suka ce sun sha karfinsa kamfanin dillancin labaran kasar ta iran isna ta ce ministan cikin gidan ya ce cikin waɗanda za su halarci wannan taro na majalisar hadda shugabannin hukumar leƙen asiri da sauran jami'an wato shugabannin hukumomin tsaro kuma ba abin da zai taron zai mayar da hankali a kai shine gano musabbabin wannan zanga-zanga ta da duba inda aka abinda doka ta ce a yi game da waɗanda aka tsare sakamakon wannan zanga-zangan wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar ne suka nemi a gudanar da taron hawa kuma sun buƙaci a samar da taimakon lauyoyi ga waɗanda aka kame sakamakon wannan zanga-zangan sai dai sun yi allah dare da kasashen waje da suka ce su ne suka haddasa wa kasar tasu wannan zanga-zanga musamman ma amurka shugaban amurka donald trump ya ce yana fata tattaunawar da za a yi tsakanin koriya ta arewa da ta kudu ya zarta batun gasar wasan olympic ya ce yana fata amurka za ta shigo cikin wannan tattaunawar a daidai lokacin da ya kamata trump ya yi wannan furcin ne a taron manema labarai da yi da 'yan jarida a wurin hutawar shugaban kasa da ke camp david a jihar maryland inda ya gana da 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar ta republican ya ce yana fata ganawar da ake tsakanin seoul da pyongyang zai cimma nasara ya ce fata na shine in ga cewa wannan tattaunawar ya wuce batun olympic kana kuma mu shigo ciki a lokacin da ya dace shugaba trump ya ce ganin yadda abubuwa ke tafiya tsakanin kasashen koriyan guda biyu to muddin wani abin a zo a gani ya fito daga sakamakon taron wannan zai taimaka kwarai da gaske ga zamantakewa da ma al'ummar duniya baki daya ya ce ya yi magana da shugaban koriya ta kudu mun in kuma ya gode masa na matakan da yake ɗauka masu karfin gaske ya ce tilas ne kana shugaba ka rika rufe ido kana ɗaukan wasu matakai kuma ni a kullum a shirye nake na ɗauki ire-iren waɗannan matakan domin irin su ne tilas ta koriya ta arewa ta zauna da 'yar uwarta kwanan nan ne dai aka yi ta musayan bakaken maganganu tsakanin shugaba trump da shugaban na koriya ta arewa wannan ne ma ya sa shugaban na koriya ta arewa yake cewa yana da na'urar da zai latsa bisa teburinsa da zai tarwatsa wasu sassan yankin amurka wanda shi ma nan take trump ya mayar da martani a shafinsa na twitter ya ce a samu wani ya faɗa masa shin nima ina da irin waɗannan wanda ya fi nashi kuma mai aiki ba na wasan yara ba don haka ya hattara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ma'aikatar sufuri na kasar china ta faɗa yau lahadi cewa wasu ma'aikatanta na jirgin mai na ruwa da sauran jama'a da so kai har su 32 sun ɓace bayan jirgin ya yi karo da wani jirgin dakon kaya jami'an ma'aikatar karkashin teku sun ce wasu 'yan kasar iran su 30 da wasu 'yan bangladesh su biyu da kuma mutum guda an kasa gane inda suke sakamakon wannan hadarin da ya faru jiya asabar a gabashin gabar tekun kasar ta china shi dai wannan jirgin na tankin mai yana kan hanyarsa ne daga iran zuwa ƙasar koriya ta kudu ma'aikatan ta sufuri ta ce jirgin ya kama da wuta ma gaba ɗayansa mahukunta suka ce ma'aikatan jirgin su 21 su babban jirgin waɗanda dukansu 'yan ƙasar china ne an samu nasarar kubutar da su ma'aikatar ta ce babban jirgin ɗaukan mai yana da rajistan ƙasar panama shine shi kuma babban jirgin dakon kaya mai rajistan kasar hong kong sun yi karo ne a inda ke nisan kilomita 300 daga gabashin birnin shanghai kamfanin dillancin labarai na kasar china zhonghua ya ce gwamnatin kasar ta china tun ta tura wasu jirage takwas domin aikin ceto haka ita ma kasar ta koriya ta kudu ta aika nata jirgin da zai taimaka wajen wannan aiki shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya ba da umarnin a kulle dukkan bakin iyakokin kasar hadda ta sama da mata ruwa na tsawon kwanaki uku a kan abin da ya kira shigowa da kayan fasa kwauri tun a ranar juma'a ce mudoro ya ba da wannan umarnin a cikin wani jawabin da ya yi wa 'yan kasar ta talabijin ya ce tsibirin aruba borneo da kurako suna amfani da kasuwar bayan fage wajen ɗibar gwal kuzara ta gulla har ma da kayayyakin abinci suna sayarwa ba bisa ka'ida ba tsibirin dai da ke yankin karibiya wanda sanannen tsibiri ne da baya da nisa da kasar ta venezuela kuma sautari nan ne 'yan kasar ta venezuela suke yada zango sakamakon karancin abinci sai dai wannan ba shine karo na farko da mudoro ya ba da umarni na a rufe bakin iyakoki ba musamman ma lokacin da kasar ke cikin wani mawuyacin hali ko a ƙarshen shekarar 2015 ya taɓa bada irin wannan umarnin a rufe bakin iyakan ƙasar da colombia haka ma a shekarar 2016 ya bada irin wannan umarnin yadda ya zargi ƙasar ta colombia da ɓoye kuɗin ƙasarsa sai dai masu kan wannan yunkuri sun ce rufe wannan bakin iyaka bai da kowane nasaba da kasuwancin bayan fage sai dai kawai domin hana 'yan kasar fita su sayi wasu abubuwan da suke bukata da ba su da shi a cikin kasar tasu ladan ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a jihar Benue da ke tsakiyar arewacin Najeriya rautani na cewa dubban mutane ne suka tsere zuwa jihar Nasarawa da ke makwabtaka da jihar ta Benue. Bayan wasu sabbin hare-hare da shugabannin yankin suka ce an kai waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wakilin murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Akalla mutane goma sha shida ne ciki har da wani basaraken gargajiya 'yan bindiga suka hallaka a wani sabon hari da aka kai kan wasu ƙauyuka shida a ƙaramar hukumar Logo da ke jihar Benue. Bayanai sun nuna da cewa 'yan bindigan sun shiga ƙauyukan ne da asubahin jiya Asabar, inda suka rika bin gida-gida suna kwasan kayayyakin ƙauyawan suka kuma harbe mutane goma sha shida, ciki har da wani shugaban al'umma. Duk ƙoƙarin da na yi don ji daga bakin jami'an 'yan sandan jihar Benue ya ci tura. To sai dai a wata takarda da kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Benue ya aike wa manema labarai, ya tabbatar da mutuwar mutane goma ne a sabon harin. A halin da ake ciki dai dubban jama'a ne ke gudun neman mafaka a sassa daban-daban na jihar ta Benue da Nasarawa. Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Nasarawa, barista Zakari Zamani Alumaga, ya shaida mun cewa kimanin 'yan gudun hijira dubu goma shida ne ke samun mafaka a ƙananan hukumomi biyu da ke makwabtaka da jihar ta Benue. Adadinsu sun yi wajen yanzu nan suna warwatse a musamman wajen local government guda biyu. wato China local government da Awe local government da buga kai musu agaci. An kai shinkafa, doya, gari, kwaki, wake, manja, shiga, gishiri da kof da ita kwanon kanta da su bokatai. Sannan kuma an kai katifa da taburma. Gwamnati har yanzu ta kai dai mota na asibiti ne tafiya da gidanka don a duba ko an samu rashin lafiya da sauransu a san a filistai. To wani hali 'yan gudun hijiran suke ciki yanzu haka? ba tsoro dai kada abun da ya zo ya shafe wata girzan abin da yake akwai shi ne duka wayan nan manoma ne da yawa mafi yawa. To su suna tsoro ne abincin da sun riga sun riba daga gonakin su ko sun bari a gonan ne ko sun kawo gidaje ne idan wannan harkisin ya taso haka dama abinci da yake ban kamata wuta to su wannan ne yake ba su tsoro ma da yawa ba ma gidajen su ba akwai tanadin da gwamnati ta yi don samar musu da tsaro su ma wurin deputy governor namu ya tafi gurin sau biyu minister of interior ya zo ya tafi gurin da kanshi ya zaga camps Deputy Inspector General of Police Operations wani abin a eh, Cheshak ai shi kan shi ya zo ya tafi gurin to duka wayan nan sun same jami'an su sun tabi sun je sun mamaye wuri da ya gurin watakila ma shi ya sama shi rigicin an bai riga ya shiga na tsawon sai Gwamnatin tarayya dai ta aike da jami'an tsaro da kayayyakin aiki don hana sake aukuwar rikici a jihar ta Benue. A daidai lokacin da gwamnan jihar Samuel Otom ya ce a yanzu haka akwai gawarwakin mutane 49 cikin mutane akalla hamsin da aka kashe kwanaki shida da suka gabata a jihar ta Benue. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To Allah kyauta har yanzu dai muna kan batun rikicin da ake dangantawa ne da manoma da makiya a Najeriya. Inda bayan wasu hare-hare da aka kai a wasu ƙauyuka uku da ke karamar hukumar Lau a jihar Taraba. shugabannin yankunan sun yi kira ga gwamnatin jihar ta taraba da ta tura karin jami'an tsaro domin kaucewa kai wasu sabbin hare-hare a yankunan a ƙarshen makon nan ne wasu mahara suka farma ƙauyukan bujum da donada da katibu inda suka halaka mutane da dama harin da jami'an tsaro suka ce mutum hudu ne suka rasu wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya ci gaba da bibiyan halin da ake ciki ga kuma rahoton da ya aiko mana sahabi mahmud tukur da ke zama shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar wanda ma ke cikin waɗanda suka ziyarci yankunan da aka kai wa hari tare da jami'an tsaro ya ce ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar fiye da mutum ashirin ciki ko har da mata da yara baya kuma ga dabbobin da aka sace. Ya lissafin mu dai a yanzu haka nan da muka je mun samu kusan mutane ashirin da hudu ne wanda muka rasa su. Akwai mata, akwai yara, akwai dan yaro mai shekara ɗaya wanda aka soke shi da mashi daga baya ya fita a gabansa. An ta kuma mu a na idan su da kowai akwai mata wanda ma aka kona su. Kaman babu jami'an tsaro ne a wuraren. Abu ne ya faru a kasar Adamawa suka taso daga cikin kasar Adamawa suka shiga suka rasa wanda kuma za mamaki yanci akwai sojoji akwai jami'an tsaro a wannan wuraren amma suka shiga ma jihar Taraba suka zo suka yi wannan ta'asa. Yanzu me kuke so gwamnatin jihar Taraba ta yi jihar ku? Abin da muke neman gwamnatin jihar Taraba ta yi mana shine ta tura jami'an tsaro sannan kuma ta tabbatar da cewa ta gaya wa duniya cewa wa'annan mutanen fa sun shigo ne da kasar Adamawa suka haɗu da sauran wasu mutane wajen suka zo suka farma wa'annan mutane su tabbata an yi bincike su gaya wa duniya. To sai dai kuma duk ƙoƙarin ji daga bakin bangaren gwamnatin jihar abun fa ya ci tura domin ko da na tuntuɓe shi da waya hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai mr baladan abu ya ce bai da cikakken bayani don haka na hakura har sai ya ji daga bakin gwamnan jihar Akitai Dare Dusan Isiyako. Sir, I Lalle mu ma haka muka ji cewa an kai hari, to amma ban san yadda malamarin ya faru ba, na ko suwa suka kai harin ko kuma suwa aka kai wa harin. da ma adadin waɗanda abin ya shafa ka bari na jirga bakin oga mai girma gwamna alabashi sai na yi karin haske na halin da ake ciki a cewar hadimin gwamnan mr bala dan abu um, uh, a nata bangaren dai rundunar 'yan sandan jihar taraba ta ce ita saninta mutum hudu ne ma a kashe kuma kawa yanzu ba ma wanda aka kama to amma kuma ana ci gaba da bincike kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar asp david misali ya yi karin haske Ko dai muna tattara bayanai muna bincike wanda zai ba mu nasara mu samu tabbe wasu daga cikin su da suke muna da tattara bayanai kuma na aiki da wannan wurin jami'an tsaron mu suka kwashe jawo sannan akwai biyar wanda damar turki za ta kawo su asibiti a cikin nan jarin to maganar waɗannan alkalman da suke bani ba mu da labari yanzu a iya cewa mutanen nan nawa aka kashe yanzu haka ma dai wasu kungiyoyi sun soma yin da Allah wadai game da wannan hari da ma sauran tashi tashi hankulan da ake samu cikin kwanakin nan a Najeriya. Idris Abdullahi Jalo ne ma shugaban kwamitin kula da harkokin kare hakkin bani Adamu na kungiyar lauyoyin Najeriya NBA reshen jihar Taraba ya koma bai na su da kuma matakin da ya kamata a ɗauka. Daga farko muna Allah wadai da wannan masifa da ya fadawa wasu mutane bayan allah ka kauyuka guda biyu na karamar hukumar lawa jihar taraba bayan haka uh, muna kira ga gwamnatin tarayya da na jiha da dukkan wani jiha ko jihohin da wa'innan lamari suke faruwa da su tashi su saya su tabbatar da wannan lamari an kawo shi ga karshe su ɗauki matakin babu sani babu sabo don wannan lamari da ake wasa da shi wallahi tallahi ya ta sama fim boko haram idris abdullahi jalo kenan shugaban kwamitin kula da harkokin kare haƙƙin bani adama na ƙungiyar lauyoyin najeriya nba reshen jihar taraba ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma To daga rikicin da ke da nasaba da manoma da makiyaya a Najeriya sai rikicin masarautar jihar Oyo da fadar gwamnatin jihar. inda rahotanni suka ce an fara samun mafita wajen ɗinke barakar da ta kunno kai bayan ƙarin girma da gwamnati ta yi wa wasu sarakunan gargajiya a jihar ta oyo da ke kudu maso yammacin najeriya ga hassan umar tambol da ƙarin bayani A dukkan alamu, rikicin da ake yi a tsakanin gwamnan jihar Oyo, Sanata Abiola Ajimobi da masarautar Olubadan Oba Salihu Adetunji a game da karawa wasu sarakuna girma zuwa Oba Oba yana ɗaukar wani sabon salo, inda shugabannin ƙungiyar 'yan asalin Ibadan, watan Central Council of Ibadan Indigens ko kuma CCII a takaice, ta shiga tsakanin gwamnan na jihar Oyo da Olubadan, shugaban majalisar 'yan asalin Ibadan, Chibiyomi Shulado Okoye ne ya wa manema labarai cewa rikicin dai yana da mafari ba wai don daga darajar sarakuna zuwa oba-oba ne ba kawai. The issue on ground has its root not just in the appointment of obas or no appointment of Chief Yemi Sholadaye ya ce lamarin da ke ƙasa yana da masomi ne amma ba wai kawai don karawa sarakai daraja zuwa oba-oba ko rashin kara musu girma ba ne akwai wani wurin inda gizo ke saka. alaka don haka sun ka kafa kwamitin gaskiya da sasantawa kuma kwamitin zai gana da duk masu ruwa da tsaki a rikicin kamar gwamnan jihar oyo olubadan na ibadan sanata rashidu ladoja iyalode ta ibadan da kuma iyaloja ta ibadan don jin su ta yadda za a sasanta ba tare da an walakanta kowa ba that, nobody will be humiliated. To ko me jama'ar Ibadan za su ce a game da wannan matakin? Isaka Rahim ya yi daidai saboda don mutane da suna gari kowa su na lafiya ba wahala. Sunan mu Isa Akinbola ina da kyau ko jama'a ya yi Syrian da saboda fada bai yi komi ba. Ya yi kamata ko jama'a ko jama'a mutane kansilo ya tashi ya yi Syrian magana na magana na ina da kyau saboda a sama lafiya ya fi. Ko babu lafiya gari bai da dadi. Musu ba kyau eh, ka yi daidai saboda fada ba can ko ka yi fada kasan yorubawa ba can alhaji mu bashir washid ya kyau ya kyau mana saboda gari isa ma lafiya sai ne mai kyau mun sunana muzubawo aya jara ya yayi kyau don fada ba kyau tsakanin olùbàdàn da ajumabi kan bá wa tún gbogbo ẹ ṣe ló da kọlọn ọba kó ràn wọn lọ́wọ́. sunana kyari ali abadan a nan ibadan nake zama mu yan ara muke nan ibadan shirin su yahi mana saboda me mu da muke kawo dukiyoyin mu nan muna kasuwanci anan kaga a ce gari manya ba suna fada ka kai ba ko ba za ka yi dare ba ko ba gaskiya ba saboda ga shirya su ai shirya alheri gare mu gaba daya gaba saboda mu anan ibadanu Hausa da muke zama nan gurin wallahi ba ma samun matsala saboda ibadan gari ne na kowa da kowa idan ba a manta ba gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya kara wa sarakuna 21 daraja daga kananan sarakuna zuwa oba oba a watannin baya wanda ya ruruta wutar rikici tsakanin gwamnatin jihar Oyo da masarautar Olubadan na Ibadan Hassan Umar Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. yanzu agogo anan na cewa karfe goma na safe ne da minti ashirin wato hudu na yamma da minti ashirin a can birnin na ibadan da yawunde da injamena da kuma birnin yamai na nijar kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu ga maimaicin shirin duniya amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai bibi ne kan batutuwa da dama da suka hada da zanga zanga Iran da Amurka ta goyi baya da rikicin shugaba Trump da wani tsohon jami'insa. Sannan za mu yi dubi kan yanayi na zubar dusar kankara da aka samu a wani yankin Amurka. Yau kan waɗannan batutuwa za mu tattauna. Sunana Mahmud Lalo. A daidai lokacin hada wannan shiri zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin Iran ta lafa. sannan waɗanda suka gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan gwamnati sun gudanar da tasu zanga-zangar a ranar alhamis a makon da ya gabata ne zanga-zanga ta barke a wasu biranen ƙasar iran inda dandazon mutane suka fita kan tituna suna korafi kan abin da suka kira matsayin halin kuncin rayuwa da suke fuskanta zanga-zangar dai ta yi sanadin salwantar rayukan mutane akalla ashirin kamar yadda rahotanni suka nuna tuni amurka wacce ke adawa da gwamnatin kasar ta iran ta nuna goyon bayanta kan wannan zanga-zanga inda baya-bayan nan mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi wata hira da murya amurka inda ya jaddada goyon bayan gwamnatinsu burina da kuma addu'a da nake yi shine al'ummar kasar iran da ke da ɗimbin matasa masu ilimi su fahimci cewa amurka da al'ummarta abokanta ne na hakika muna so mu ga sun samu 'yancin walwala da kuma tsari irin na dimokuraɗiyya a nan gaba To ita dai gwamnatin Iran ta zargi kasashen waje da haddasa wannan tarzoma ta bore, musamman ma Amurka wacce ta nuna goyon bayan ta karara. To amma masana irin su Huzan Amir Hamdi na jami'ar Rogers da ke jihar New Jersey a nan Amurka ya ce a ainihin mutanen ƙasar ne suka yi zanga-zangar. Mutanen da suka fita kan tituna suna zanga-zanga ba 'yan ƙasar waje ba ne, ba sojojin haya ba ne, mutane ne 'yan ƙasar ta Iran. They are the average Iranian people. da ma shugaban Haidar Center a Najeriya kuma mazaunin ƙasar ta Iran Dr. Hafiz Muhammad Sa'id ya fayyace lamarin ta wannan fuska. Eh, kusan eh, ya zama zargin ya zo ne sakamakon abubuwan da suke faruwa na bangaren Amurka da suke ayyana wani kuɗi a kowace shekara wanda zai zamanto against Iran ne. To kuma aka ce against Iran zai zamanto kenan wannan kudin bayan za su tafi a media za su tafi a ngos za su tafi a wato kafafen yada labarai da kungiyoyi masu zaman kansu yauwa da kungiyoyi masu zaman kansu saboda haka dole duk sanda wani abu ya faru iran ta zargin kasa kamar amurka wacce ta ce abokiyar hamayyar ta babba a duniya wannan shine ke faruwa amma kusan asalin ita zanga-zanga za ga cewa mutane suka fito saboda batun matsalar rayuwa da suke son aurare musu to sai kuma aka samu wasu suka samu dama suka yi abubuwan da ake ce na kone da hargitsi da kuma hatta wani bangare ma an kakkashe wasu mutane to wannan ya sa wayanda suka yi wannan abun na bangare na biki kenan wayanda suke ba su ne asalin masu zanga-zanga ba wanda su zanga-zanga su ta kone kone ce wannan ya kai ga zargi ga amurka dr hafiz ya kara da cewa irin matsalolin da iran ke fuskanta ba su da bambanci da abin da ke faruwa a sauran kasashe masu tasowa da ba kawai iran bayanci kasashen mu suna fama da problem wannan management su kansu kasar abin da suke cewa kenan fanni na gudanarwa lokaci yakan zama yi rauni kamar dai sauran kasashe irin namu da ake kiran su duniya ta uku hmm. to amma karin karawa ita iran ta zamanto tana da takunkumin kare tattalin arziki hatta da masu nauyi sosai wanda ya hada da na bankuna da na kasuwanci da na cinikayya kusan yau shekara 37 kenan to wannan america tana manta da wannan takunkumin da take sawa da sauransu sai ta koma tana zargin wani abu daban a lokacin da ake wannan zanga-zanga iraniyawa mazauna nan amurka sun zira ido suna kallon yadda zanga-zanga ta wakana wacce ta sanadin mutuwar akalla mutum ashirin sannan jami'an tsaro suka kama sama da mutum ɗari hudu wakilin muryar amurka mike o'sullivan ya tattauna da wasu iraniya mazauna amurka a yankin kudancin california yankin da ya fi ko'ina yawan iraniyawa da ke zauna kasashen waje mutane sun gaji da abin da ke faruwa ba zai yiwu ka mulki ƙasa ba idan kana malami idan ka ce za ka mulki ƙasa irin iran ta haka to za ka dagula al'amura to sai dai farfesa muhammad sahimi da ke zaune a nan amurka ya yi wannan kashedin Idan har Amurka ta ce za ta shiga tsakani ta hanyar goyon bayan wani bangare masu tsananin kishi a Iran, za su yi amfani da wannan dama su ci karansu ba babbaka akan masu zanga-zangar. To yayin da ake kai ruwa rana a can ƙasar ta Iran, wata dambawar siyasa ce ta barke a fadar White House ta nan Amurka. Furious, disgusted would probably certainly fit when you uh, make such outrageous claims. Wannan abin haushi ne na kyama. Waɗannan kalamomi su ne suka fi dacewa da kwatanta wannan al'amari idan mutum ya yi ƙarya kan shugaban ƙasa da gwamnatinsa da uh, iyalansa. A baya-bayan nan kenan, sakataren watsa labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders take mai da martani akan tsohon jami'in tsara dabaru na shugaba trump wato steve bannon wanda aka ruwaito ya ce yana ganin cin amanar kasa ce da rashin kishi a ga babban ɗan shugaban ƙasa da wasu suna ganawa da jami'an rasha a lokacin zaben amurka na 2016 shugaba trump a nashi martanin ya ce bayan da ya kori bannon ba wai kawai ya rasa aikinsa ba ne hadda ma hankalinsa ya rasa wani littafi ne da aka mai take da fire and fury ya ruwaito bannon yana faɗan waɗannan kalaman wanda michael wolf yake shirin fitarwa amma a cewar hukumomin fadar ta white house marubucin littafin ya dogara ne da bayanai daga mutanen da ba su da cikakkiyar masaniya kan harkokin da ke gudana a fadar ta white house yayin da hada wannan shiri wutar wannan batu na ci gaba da ruruwa to a ɗaya bangaren kuma yayin da har ila yau ake kan hada wannan shiri wani yanayi na tsananin sanyi hada da dusar kankara ya ratsa ta gabashin amurka wato ya keta ta yankin da ake kira mid atlantic lamarin ya faro ne daga daren laraba ya sauka da wayewar garin alhamis inda dusar kankara ta zuba da makin santimita 20 lamarin da ya sa aka rufe makarantu da dama a yankin masu haro da aka kawo karshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin waɗanda aka ji su da kuma waɗanda suka haɗa ainihin rahoton mahmud lalo ke cewa muta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc to madalla ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana don allah ku faɗa wa dukkanin jami'an tsaron jihohin kaduna benue taraba rivers da sauran jihohin da ake yawan samun tashin hankalin da ke laƙume ɗumbin rayuka da dukiyoyi da su ƙara ɗaukar matakan tsaro a cikin waɗannan jihohi daga hajiya gambo mamman gusau zaria da hajiya talatu ba'aro wato ba'ara yaldu sannan daga isun dila fake ce ya allah ka kawo daidaito da fahimtar juna tsakanin fulani makiyaya da manoma a jihohin benue da taraba da sauran yankunan da suke fama da rashin jituwa ni a ganina rikice-rikicen baya wato na baya-bayan nan da ake yawan samu tsakanin makiyaya da manoma a waɗansu jihohin najeriya irin su benue bai rasa alaka da matakan hana kiwo da jihohin ke ɗauka ya kamata mahukuntan waɗannan jihohi su rinka sara suna duban bakin gatari inji mahmud salu ƙauran namo da jihar zamfara yanzu kuma ga labarai a takaici to jami'an tsaro na musamman da ake ce ma revolutionary guard a turance na ƙasar iran su da sauran jami'an tsaro sun ce sun samu nasarar murkushe zanga-zangan da aka jima ana yi a cikin ƙasar wanda suka ce makiyar ƙasar na ƙasar waje ne suka haddasa shi a cikin wata sanarwa da gungun jami'an tsaro suka fitar sun ce sun yi nasara ne ta yunkurin haɗin gwiwa da jami'an tsaro daban-daban suka yi a cikin ƙasar shugaban amurka donald trump ya ce yana fata tattaunawar da za a yi tsakanin koriya ta arewa da ta kudu ya zarta na batun gasar wasan olympic ya ce yana fata amurka za ta shigo cikin wannan tattaunawa a daidai lokacin da ya kamata To masu sauraro wannan shine shirinmu na karshe a yau Lahadi a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku da fatan za ku kasance tare da mu gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato biyar kenan agogon Ghana. kafin nan idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya garza shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com in za mu ladan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma ciba hero yaudane da ya haɗa mana shirin baki ɗansa kamar yadda kuka ji sai injiniyan mu al santos mahmud lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashin hausa na amurka a birnin washington dc salamu alaikum